Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka wajaba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Indonesia mako ɗaya bayan da aka sami mummunar girgizan ƙasa da har ya zuwa wannan lokaci ake ci gaba da aikin ceto. Za mu ƙasar Ghana inda uwar gidan shugaban Amurka ta yada zango. Congo a ziyarar wasu kasashen Afirka hudu. Za mu shiga Najeriya, garin Jos, jihar Filato kenan, sannan mu tafi kasar Kamaru inda ake zaben shugaban kasa da wasu labaran da dama saboda haka sai ai sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar Indonesia, inda rayukan mutane masu yawan gaske aka yi asara sakamakon mahaukaciyar iska da ambaliyar ruwa da suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da wasu sama da dubu ɗaya har yanzu an gaza sanin inda suke. Ya zuwa yanzu dai birnin Palu da ke tsibirin Sulawesi ya zama kufai bayan girgizan ƙasan da ambaliyar ruwa da aka samu da ya mamaye yankin. Anita Nirodi jami'a ce ta ayyukan jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ga abin da take cewa gabanin fara binne gawarwakin mutane da suka rasa rayukansu. So according uh, to the figures uh, that we have Alƙallaman da muka samu sun nuna cewar mun ji cewa mutane 1,232 sun mutu kuma mun samu labarin cewar mutane 800 sun samu raunuka mutane 62 sun rasa matsugunansu kuma sun bazu sassan birnin. Uh, uh, Kamar yadda na faɗa, hukumomin ƙasar da suka haɗa da gwamnati, da ƙungiyar agaji ta Red Cross, da ƙungiyoyin fararen hula, da taimakonmu wajen tallafa musu da kayan agaji, suna iya bakin ƙoƙarinsu domin kaiwa ga yankunan da haɗarin ya ritsa da su. Uh, Kalaman Anita Nirodi Yanzu sai mu tafi kotun duniya ICJ ke na takaice wadda ranar Laraba da ta gabata ta baiwa Amurka umarnin cire takunkuman da ta ƙara ƙaƙabawa kasar Iran saboda batun zargin ayyukan nukiliya da ake zargin Iran da aikatawa. Tuni dai Iran ta yi marhabin lale da wannan hukunci kamar yadda Nura Ado Suleiman ke cewa cikin wannan rahoto. Baki ɗayan alkalan kotun duniyar ta ICJ da ke heg sun ce matakin Amurkan na sake ƙaƙabawa Iran takunkuman karya tattalin arzikin ya saba wa yarjejeniyar kulla kasuwanci da kuma diflomasiyya da kasashen biyu suka cimma a shekarar 1955 kafin juyin juya hali a kasar ta Iran. Ɗaya daga cikin alkalan kotun duniyar Abdulkawi Ahmad Yusuf ya ce takunkuman da suka umarci Amurka da wa Iran sun shafi magunguna da sauran kayayyakin asibiti, kayan amfanin gona da kuma kayan gyaran jiragen sama da ƙasar ke saidawa ko saye daga ƙasashen duniya. a yanzu dai lokaci ne kawai zai fayyace ko hukuncin kotun duniyar zai yi tasiri ko akasin haka la'akari da cewa a baya amurkan da kuma iran sun sha yin watsi da wasu hukunce-hukuncenta a watan agustan da ya gabata ne dai shugaba donald trump ya fara kakaba wa iran takunkuman karya tattalin arziki bayan da a watan mayu ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 a watan nuwamba mai zuwa kuma ake sa ran amurkan za ta sake kakaba wa iran wasu karin takunkuman sai kasar faransa kanta domin jami'an tsaron kasar ne suka sanar da samun nasarar sake kama wani mai laifi redon fight wanda ya amfani da jirgin sama mai saukan ungulu a watan bakwai da ya gabata ya tsere daga zaman kaso na tsawon shekaru 25 da yake yi Zainab Ibrahim kawo mana wannan rahoton. 'Yan sanda da dama da suka rufe fuskokinsu ne suka mamaye wani rukunin gidajen gwamnati da ke yankin Arewa a birnin Paris a safiyar Laraba. inda suka yi nasarar cafke Ridwan Faid mai shekaru 46 a duniya tare da wasu mutane hudu. Sanarwar da rundunar 'yan sandar ta fitar ta ce an cafke Faid tare da ɗan uwan shi Rachid da 'ya'yan 'yan uwansa biyu tare da wacce ta basu hayar gidan da suke. Akalla bindigogi biyu aka samu a cikin gidan. Zalika 'yan sandan sun yi nasarar cafke wasu da suka taimakawa 'yan daban a samaman da suka kai A shafin sa na Twitter, Firaministan Faransa Eduardo Philippe ya jinjina wa 'yan sandan da suka gudanar da kaman ba tare da wani tashin hankali ba. Yanzu sai kasar Siriya domin masu ƙididdiga da sa idanu game da yaƙi da ma kare bil'adama ke cewa rayukan mutane dubu sha takwas rabin su fararen hula aka kashe tun bayan da ƙasar Rasha ta fara kai hare-hare ta sama shekaru uku da suka gabata. Ita dai Rasha cewa take yi 'yan ta'adda take kashewa Ga dai Ahmed Abba da wannan rahoton. Tun a ranar 30 ga watan Satumbar shekarar 2015 ne da kasar ta Rasha bisa gayyatar gwamnatin Siriya ta fara lugudan bumabumai a kasar. A cewar Rami Abdulrahman babban jami'a ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ke sa ido a rikicin na Siriya. Daga wancan lokaci zuwa yanzu, hare-haren sun kashe mutane 18,000 da shida. wanda cikinsu 7,988 fararen hula ne. Kazalika hare-haren da rashar ke kaiwa Siriyan ta sama ya yi sanadiyar kashe mayakan ISIS 5,233 yayin da sauran adadin ya kunshi 'yan tawaye da kuma maharan jihadi. To sai dai sanarwar da hukumar tsaron kasar ta Rasha ta fitar ta yi hannun riga da na kungiyar domin kuwa shugaban hukumar Victor Bondarev na cewa dukkan hare-haren sama da kasar ta kai da kuma wadda take kaiwa yanzu haka ana kai su ne ɓuyan 'yan ta'adda ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da gwamnatocin yamma sun soki hare-haren da rashar ke kaiwa ƙasar siriya inda suka ce ana kai su ne kan fararen hula har da asibitocin yankin Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Za mu shiga nahiyar Afirka domin babbar bakuwa aka yi wato uwar gida Melania Trump, matar shugaban Amurka Donald Trump, inda ta ziyarci kasar Ghana, Malawi, Kenya da Masar. A kasar Kenya, uwar gida Melania Trump juma'an nan har kai ziyara gidan ajiyar dabbobi da ke Nairobi ta yi, inda ta so sumbutan wani ɗan jinjirin giwa da ta gani. ta kuma ga manyan namun daji masu yawa da suka ba ta sha'awa. A ƙasar Ghana ma dai ta bayo idanunta abinci sosai da raye-raye da dai wasu al'adun mutan ƙasar Ghana. Mun nemi ji daga baki ambasada Shu'aibu Sharif da ke birnin Accra game da wannan ziyara nata. Yau in matsayin ta zo a kusan kamar cewa shi shugaban ƙasar su da Trump ne ya zo Ghana. Gaskiya muna ganin cewa kamar za a tsara yin amfani kwarai game da wannan ziyara za ta yi a nan kasa na tsarin da wanda kuma ta kila abin za ta tauna tsakanin zai shafi ma afirka a ta yamma so a kan da wannan shugaban kasa Donald Trump yake yanzu a duniya kowa dai bai san alkibla ba ba har da mu mutane ma na Afirka ba da abin da yake ciki game da mu ba eh, Allah ya wata tsaya muka zauna muka tattauna da ita ya iya taimaka kuma mu samu sassaucin ra'ayi game da shi da kasashen Afirka da yake da shi kuma da duniya gaba daya so shi zuwan da yi dai alheri ne suke gani gaba da motsi. Yanzu sai Najeriya mu fara da batun kawo ƙarshen yajin aikin da ƙungiyar ƙodago ta yi bayan kwashe kwanaki hudu tana yajin aikin don neman a ƙara yawan albashi mafi ƙanƙanta ga ƙaramin ma'aikaci daga naira dubu sha takwas zuwa naira dubu hamsin. Ayuba Wabba shine shugaban ƙungiyar Kodago a Najeriya kuma ya yi mana bayanin dalilan da suka sa suka janya yajin aikin. Abin da ya kawo ga haka shine mun samu tattaunawa da gwamnatin tarayya kuma dama bukatar mu shine wannan kwamiti da take tattauna sabon tsarin albashi ta dawo ta gama aikinta domin a samu a bada wannan sabon tsarin albashi kuma alhamdulillah mun riga mun samu wasiƙa ah, da tabbaci akan cewa kwamiti nan za mu yi mitin ran hudu da kuma biyar ga wata ah, to muka ga cewa bai dace ba kuma a ce an je wannan taro tunda bukatun da muka nema kenan bai kamata a je an je wannan taro ana kan yajin aiki ba ya kamata a bada fili inda za a tattauna cikin tsanaki kuma za a samu fahimta dama abin da muka nema kenan kwamiti nan ta zo ta gama aikinta domin a tura report ɗin zuwa wurin shugaban kasa kuma a ga yanda ma'aikata za su samu gajiyan wannan sabon albashi to shi yasa muka bada wannan sanarwa akan cewa wannan yajin aiki an dakatar da shi daga yau a gaida ayuba ba shi ne aiki kan da mu ɗauka hankulan sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wani ba sana'a ce ba sai mu tafi Jos, jihar Filato kenan inda rundunar sojan ƙasar ta sanar da gano wasu ƙarin motoci da wasu suka tura cikin wani ƙaton kududdufi bayan gano motar Janaral Idris Alkali da ake zaton cikin kududdufin aka kashe shi. Sojan da ke jagorantar aikin yashi tafkin da gano yadda aka yi da janar ɗin. Major General Augustine Agundo ya ce za su yi dukkan abin da zai dace su yi don kai ga nasara. Ga Abdulrahman Gambo Ahmad da wannan rahoton. Shi dai gudanar da wannan bincike ya biyo bayan zargin hallaka Janar Idris Alkali, tsohon babban hafsan sojin Najeriya da ake zargin wasu 'yan ta'adda da aikatawa a yankin. Yayin gabatar da nasarar da suka samu, Janar Augustin Agundu ya ce yanzu haka sun ciro motoci guda uku da kuma wasu tarin kayayyaki na ban mamaki. kwamandan runduna ta uku na sojin najeriya da ke da cibiya a birnin jos manjo janar benson akeru loyu ya ce za su ci gaba da aikinsu har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi a wata hira da ya yi da manema labarai a baya gwamnan jihar plateau simon lalong ya sha alwashin ɗaukar matakai masu tsauri kan masu tare hanya suna kashe mutane a jihar. Ƙungiyoyi da dama dai a ciki da wajen Najeriya na ta neman a yi dukkan abin da ya waje ba da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Filato inda a can baya mutane daga ciki da wajen Najeriya ka riƙa rigen zuwa domin hutawa saboda yanayi mai daɗi da Allah ya baiwa jihar Filato. Sheikh Khalid Aliyu shine babban sakatare janaral na ƙungiyar Jama'atul Nasarar Islam a Najeriya. To farko dai abin bakin ciki ne abin tashin hankali ne kuma abin damuwa ne kwarai da gasken gaske halin da aka tsinci kai wanda da an ɗauka an yi sallama da wannan tashe-tashen hankula da kashe-kashe. To amma abin takaici akwai waɗanda ba sa son zaman lafiya. Kullum tunaninsu shi ne son zuciyarsu da kuma mummunan ƙabilanci wanda ke na ƙiyayya wanda za mu mun ɗauka ma cewa mu da al'ummar mu ce kaɗai a kaman jihar ce ma ba sa son ta ko ba sa so su zauna lafiya ko ba su yarda da kowa ba sai su kuma su ne suke ta aikin ta'addancin nan na kashe-kashe a garin su su yi da ya bayyana a kan hanya in an samu ɗan abu ya faru su tare mutane waɗanda ba 'yan jihar Filatan ba ba san hawa ba ba san sauka ba babu dalilin zaune balle na tsaye za su kama su wato su kakkashe su ina tabbatar maka wannan abin bakin ciki ne wannan kuma abin damuwa ne wanda dole ya kamata a ɗauki wani mataki a kai na'am. Wasu suna danganta ci gaba da samun waɗannan matsaloli da rashin hukunci daga ɓangaren hukuma. Sau tari za a aikata irin wannan aika-aika an san waɗanda suka yi amma ba hukunci. Wannan gaskiya ne ai dama wato an ce gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah dole dole sai hukuma ta tashi kuma a faɗi gaskiya domin dai an sani cewa ƙasar dudin nan ba wanda ya isa ya wuce kashe-kashe da ɓannace-ɓannace da halakar da dukiya shekara da shekaru suna yi sai yanzu ne da Allah ya tona asirinsu kuma su ne mutanen da suke fitowa hanyar abuja da su ta kashe wato mutane saboda haka dole dole kaga gwamnati ta ɗauki mataki to dole dole ko mutum ya iko ya so ai yaro bai san wuta ba sai ya taka kuma kura ta san gidan ne babban sanda misali menene alakar abin da ya faru a can wurin gada biyu da me ya kai shi dutse uku me ya kai shi hanyar narkuta me ya kai shi wurin kasuwan katako me ya kai shi kona gidajen mutane kuma abin takaici don Allah don annabi ina 'yan jaridan mu ina marubutan mu na Najeriya da duk abu ne faru za su faɗa kaji saboda munafurci it kake ji yan jaridu sun yi it mamalan marubuta sun yi it don a nuna maka cewa to wannan akwai wata a ƙasa. Ta bakin Sheikh Dr. Khalid Aliyu kenan. a halin da ake ciki kuma hukumar kwastam ta hana fasakwauri kenan a najeriya ta yi wani wawan kamu na kayayyakin sojoji da motoci waɗanda harsashi bai isa ya huda ba na miliyoyin kuɗaɗe da aka shiga da su ƙasar ta barauniyar hanya Dr. Aliyu Muhammad shine shugaban shiya ta farko wato Federal Operations Unit da ke Lagos kuma ga abin da ya shaida wa manema labarai. Wayannan motocin ba wai an hana a shigowa da su a Najeriya ba, amma an ce a shigo da su akan ka'ida. ka'ida shine sai ka samu wata takardar da ake ce ma end user certificate watan takardar da za ta nuna amfanin da za ka yi da wannan motar misali a ce shugaba ne na wani babban kamfani kaga yana neman tsaro to yana neman tsaro ko zai nemi irin wannan motar wadda ko da an harba ba za a same shi ba to amma sai yana da wannan takardar to in ka je neman wannan takardar za a dudu makamin ka shin ka cancanta ka karbi wannan za ka amfani da wannan motar sai a baka idan aka baka so ka shigo da ita muka duba muka ga cewa wannan takarda ta kwarai ce sai mu yi maka mu duba abin da aka ce ka biya na haraji sai ka biya idan ka je neman wannan takarda aka gane cewa kai bai cancanta ka amfani da wannan motar ba kamar misali amurba suna isa amfani da wannan motar su je su yi barna a biyo su alabe su kaga sun kare kansu to shine dalilin da cewa ba a yadda ka amfani da wannan motar ba sai kana da wannan takardar shaidar cewa ga abin da za ka yi da ita na dalili na kwarai abinda kuɗin suka kama miliyan 972 su waɗannan guda tara ɗin nan sai sauran motocin da ku gani waɗanda ba bullet proof ɗin ba su kuma muka kiyasta kuɗin su wanda kai miliyan 207 bayan wannan muna da indian hem da muka kama fasil kaga ɗauri kenan ko taba wiwi eh, wajen ɗauri 245 to nan akwai ayat tambaya sai kai mamaki shin ba ana shuka ta ana najeriya ba me yasa ana shigowa da ita to sai ni tambayi wani daga me me dalilin da yasa ake shigowa da ita sai ce ai waccan ta gane tafi tafi daɗi kuma ba ta kamshi ba ta wari kuma ta fi karfi to kaga yanzu Allah samu kama wajen ɗauri 245 wanda sa ya kama miliyan goma sha tara sai kuma wannan kayan soja tufafin soja da muka kama bai da yawa buhu biyu ne da takalma da riga da hula da wanduna bai da yawa amma illa shi na da yawa A gaida Dr. Aliyu Mohammed, controller na hukumar kwastam shiya ta farko da ke Legas. Muna Najeriya kasancewar a yanzu haka 'yan siyasa na ta harkan zaɓukan fidda gwani kasancewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za ta rufe karɓar sunayen 'yan takara bayan ranar Lahadin nan. ko da a ranar juma'an nan ba karamin tarzoma aka soyi ba a harabar hukumar zaben mai zaman kanta da ke abuja a lokacin da ayarin wasu kusoshin jam'iyyar adawa pdp cike da wata mota a kura suka kai kokensu ofishin hukumar zaben da ke abuja mun nemi ji daga bakin ɗan madamin daura alhaji abdulrahman ɗan malam basara ke kuma tsohon ɗan siyasa yadda yake kallon rigingimun siyasa da ake samu a yanzu haka abin da muka daɗe muna faɗa ya kamata a yi hatara mu dai kusan mace ta mu ta ƙare amma abin baya da kyau ina tausan gobe duk abin da zai taho ya kamata mu yi shi cikin adalci wannan abubuwa namu da muke gani a yanzu wata lamba mu bane ya kamata kada fawon mulki ta sa mu yi abubuwa don yau an ce mu ne to gobe fa tana zuwa a yi adalci yin adalcin ko shi ne zai sa abin ya albarka ko mun nisan jifa kasa za su zo ya kamata garba aliyu a gaya duniya mu yi adalci mu kyautata zato mu tsaya mu yi abin da ya kamata shugabanni mu shaide da adalci kuma kowa ya san siyasa ta shekara talatin wallahi ba za a yi allah wadai ba dai ajizanci A gaida Alhaji Abdurrahman ɗan Malam ɗan Madamin Daura. Yanzu sai mu nausa mu tafi ƙasar Kamaru inda ya zuwa Juma'an nan da Asabar din ake karkare yakin neman zaɓe a ƙasar kuma wakilin mu na musamman da ke ƙasar Kamarun don wannan zaɓe Muhammad Salisu Hamisu ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yaounde. Maurice Kamto ɗan takarar jam'iyyar MRC asabar ne yake kawo ƙarshen nasa yakin neman zaben a yayin da joshua osi na jam'iyyar sdf juma'a ya gudanar da wani zaman taron gangami magoya bayansa a filin kwallon kafa na amadu ahijo da ke yawunde filin kwallon kafar da ɗan takarar jam'iyyar univer matashi kabaran libi ya zaɓa inda zai gudanar da zaman taron gangaminsa asabar sergio espoir montumba yana taron gangami ne a kinglinko da ke tsakiyar ƙasar a yadda jam'iyyar rdpc ta shugaba paul ke taronta a daura da ofishin magajin garin birnin na yawunde juma'a lahadi ne kimanin masu kada ƙuri'a sama da miliyan shida da dubu ɗari shida da goma sha bakwai da ɗari takwas da hamsin da hudu ne za su halarci rumfunan zaɓe dubu ishirin da hudu da ɗari biyu da tamanin da takwas a ko'ina cikin faɗin ƙasar kamar yadda daraktan hukumar zaɓen ƙasar elikam ya sanar a wani taron manema labarai da ya gudanar ƙarshen rahoton kenan muhammad salisu hamisu daga yawunde jamhuriyar kamaru RFI Hausa. A ƙarshe sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda aka sake buɗe makarantun boko bayan hutun shekara yayin da kuma malaman jami'o'i suka janye yajin aiki da suka fara makonni biyu da suka gabata. Kasum Isa tsohon sakataren ƙungiyar malaman makarantu a ƙasar jamhuriyar Nijar ya yi mana tsokaci game da buɗe karatun. Ba a yi kwana biyu ba na yi hira da na 'yan kwantaragin da na 'yan dindindin na samu muna shirye-shiryen shekara ta malaman makaranta da yadda na ji umarnin su da yadda na ga tushe wanda suka fito cikin wanda suka fito su kansu ina ganin ga gurin ba suka so su kawo na wato a samu makarantar nan a ɗauke mata ja ja aiki amma da yanzu wato ba zan ce ba wani ba za a yi ba sai mun zo mu gani amma ni ni aka na albishir nasu yanzu da mun wani rana a niyyar da yan kwadago za su yi tsaye suke suna neman kwanci hankali da komai cikin makaranta a ba malaman makaranta a bisu ko da kafa bisa ga horon su bisa aikin su ne yara sakamako wanda kowa ke zuwa da game da tattalin ilimin tarbiyya. ta bakin kasum isa masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa wannan shiri musamman injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.